sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 31 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Sula ce tare da Salfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. jami'an lafiya amurka na gargaɗin cewa zai iya yiwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zanga shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkirta wani taron kasashen kungiyar G7 zuwa lokacin paul wato wajajen satumba da oktoba da mataimakin shugaban sudan ta kudu ya kamu da cutar coronavirus kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta amince da kudurin dokar soma sauraron hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafen sada zumunta cikin sirri. Wannan luwata sun kaga akwai abin da sun rago gare ta. Suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a ɗumke kowa bai. Daga Najeriya kuma takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi da ke arewacin kasar tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da mai mulki ta PDP ko me ya janyo hakan? yana so ya ketare ma duk fadin najeriya ya je wai wata kasa har kuwaiti ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200 shine in ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa baucin a nan Amurka za mu kawo muku karashin tattaunawa da muka yi da Profesa Zalanga mazauni a jihar Minnesota inda rikici ya barke sanadiyar kashe wani bakar fata da ɗan sanda farar fata ya yi. Muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir mai shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar imel. Muna tafi da nasihar Lahadi, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya jami'an lafiya amurka na gargadin cewa zai iya yiwuwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zangar mutuwar george floyd bakar fatar amurka da ya mutu bayan da wani ɗan sanda a na felis ya ne masa wuya da kafa hannu tsawon kusan mintuna tara yayin da floyd ke kwanci a ƙasa. an ga masu zanga-zanga wasu da takunkumin fuska wasu babu a gangamin da aka yi a fadin amurka 'yan kwanakin nan baiwa juna tazara abu ne da za a iya yi a yanayi mai kyau amma abu ne maras yiwuwa a lokutan zanga-zanga gwamnan jihar minnesota tim wolf ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa zan ci gaba da bayyana saboda tamkar rayuwar da ta gabata ne har yanzu muna tsakiyar fama da annoba muna da asibitoci da suke fama da masu cutar covid-19 yayin da sama da mutum miliyan 1.7 suka kamu da covid-19 a amurka Ƙasar ta zarce kowace ƙasa a yawan masu coronavirus a duniya an samu mace-mace sama da dubu ɗari dalilin covid-19 a amurka shugaban amurka donald trump ya ce zai jinkirta wani taron kasashen kungiyar g7 zuwa lokacin paul wato wajajen satumba da oktoba ya kuma yi kiran da a daɗa fada da kungiyar saboda yana ganin mambobin kungiyar na yanzu sun tsufa sun zama wata tawagar da ba ta wakilci ba kan abin da ke faruwa a duniya yanzu mambobin kungiyar g7 sun hada da Kanada da faransa da jamus da italiya da japan da birtaniya da kuma amurka Trump ya bayyana kasashen Rasha da Australia da Koriya ta kudu da kuma India a matsayin waɗanda ta yiwu a ƙara da su. Da dai shugabannin kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki za su gane a Amurka wannan shekarar. To amma annobar corona ta kawo cikas ga wannan shiri. Ƙungiyar tarayyar Turai na kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya canza shawarar da yanke ta daina ɗaukar nauyin hukumar lafiya ta duniya WHO a daidai lokacin da ake fama da annobar Corona coronavirus wadda ke neman yin tsanani a india da wasu wurare trump ya bayyana shawarar da ya yanke ranar juma'a yana mai zargin who da rashin ɗaukar matakin da suka dace akan annobar da ta addabi duniya da kuma zama 'yar koren china shugabar au ursula von der leyen da kuma ministan harkokin wajen eu joseph borrell sun faɗi a wata rubutacciyar takarda ta haɗin gwiwa a jiya asabar cewa ya kamata who ta ci gaba da zama wacce za ta iya jagorantar duniya wajen ɗaukar mataki kan wannan annobar da ma duk wadda ka faru nan gaba ya kamata a kauce ma duk wani matakin da ka iya yin nakasu ma haɗin kan duniya don a samu sakamakon bai ɗaya a cewar wani jami'in eu suka kara da cewa muna kira ga amurka ta sauya shawarar nan da ta yi shelar daukar ta kafin sarfilu ya kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa taskar rahotanninmu inda za mu faro daga jamhuriyar Nijar. Majalisar dokokin jamhuriyar ta amince da ƙudurin dokar da gwamnatin ƙasar ta gabatar da nufin soma sauraron hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafen sada zumunta cikin sirri domin tatsar bayanai a matsayin wani abin da ake kira matakin yaƙi da ta'addanci. Sai dai 'yan adawa sun fice daga zauren majalisar saboda a cewar su matakin ya saba wa doka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Nous prendrons toutes les Ministan Shari'a Mura Ahmadu kenan a zauren majalisar dokokin ƙasa a ƙarshen makon nan lokacin da yake ƙoƙarin ganar da 'yan majalisar muhimman abubuwan da dokar sauraren hirar jama'a ta waya ko ta yanar gizo cikin sirri ta kunsa. Yana mai cewa gwamnatin ta Nijar na son amfani da wannan dama ne don tatsar bayanai daga 'yan ta'adda da waɗanda ke ƙoƙarin tayar da zaune tsaye to sai dai waɗannan hujjoji ba su gamsar da 'yan adawa ba mafari kenan suka fice daga zauren majalisar dab da soma kaɗa ƙuri'a abin da ya sa suka fitar da sanarwa domin sanar da duniya cewa ba sa goyon bayan wannan tsari da suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. kamar yadda wani kakakin su korone masani ke karin bayani wannan tsohuwar luwa da an kai bisa criminality wannan luwa ta sun ga akwai abin da sun ka rago gare ta suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a dumke ma kowa baki dan saboda yanzu muna hitowa bisa wajen muna magana duk wanda a cikin kasar Nijar da kai dan Nijar na da ba dan Nijar bane za a sauraren ka duk abin da za ka yi ko ta ka kai kiraya kana son kai hira da ita sai an saurare ka alhali a cikin kundin kasa kudurin shi na talatin ba ɗai an ce babu mahalukin da adda hanyar shi saurari duka dan Nijar wanda yake so yi magana ko bisa intanet ko ba bisa intanet ba kenan in mun ka zanna cikin wannan zauren aka yi muhawara aka kada ƙuri'a ko da ba mu yarda ne ba kenan kamar mu mun ce mun yarda a ta ma 'yan Nijar. Da ƙuri'u 104 daga cikin 171 masu rinjayen suka amincewa wannan doka kuma a cewar ɗan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar Fayandes tarayya Idrisa Mai dashi wajibi ne su baiwa gwamnati haɗin kai a yakin da Nijar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Constitution tam ta ba gwamnati wannan dama eh, ya zo wajen assembly ya tambayi izini gare ta shi dauke matakin da waɗanda ya dace saboda ƙasa su zama lahiya kwanci hankali ta kwanta ta samu a cikin Nijar. mu kuma ka san wakilan jama'a ne akwai maganganu da yawa da waɗanda gasa suna rigita mutane ko ko suna tasa hankalin mutane ko ko shaka tashi hankali cikin kasa kasar niger ta zama lahiya shi zan ko milimetar guda na kasar niger ko waɗansu banduka sun kame shi ba to kaji shine sai sa dalilin da muka ba gwamnati wannan izini saboda shi aiki da wata ayar doka da yake mai da wa yan adawa martani akan wannan doka ministan shari'a Mor Amadu ya ce kuna jin tsoron a saurari hirar ku ta waya to ku sani an dade ana sauraron ku zancen nan da ake ana cikin sauraron hirar ku ta waya yanzu ne ake son yin abin a tsare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sule Barba yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. daɗaɗɗen mataimakin shugaban sudan ta kudu ya kamu da cutar coronavirus james wani igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran sudan ta kudu ssbc cewa sakamakon gwajin da ya yi ya nuna cewa ya kamu da cutar an ɗau samfur daga jikinsa don gwaji cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma a yau an gano cewa yana ɗauke da cutar corona saboda haka yana mai kira ga dukkan 'yan sudan ta kudu cewa lalle su ji a gwada su wannan ɗaukar matukar mahimmanci saboda mu da yiwuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane a cewar igga igga ne babban jami'in sudan ta kudu na biyar da ya kamu da cutar covid-19 ya kuma fito fili ya faɗa sabon ciyaman ɗin kwamitin yaƙi da cutar covid-19 na ƙasa kuma mataimakin shugaban ƙasa na biyar hussein abdulbagi ya kama da cutar ta corona a makon jiya an cilla wasu 'yan sama jannatin amurka biyu zuwa sararin su a jiya asabar a karan farko wani kumban wani kamfani mai zaman kansa bayan kusan shekaru goma da aka cilla wasu 'yan sama jannati daga amurka 'yan sama jannati dog hali da bav vikings. sun doshi falaki da karfe uku da minti biyu agogon gabashi kamar yadda aka tsara daga tashar kumban kennedy da ke kef canaveral a jihar florida a wata roka wadda wani kamfani mai zaman kansa ya zana ya kuma gina ana kyauta zaton za su isa tashar kasa da kasa a yau dinnan lahadi kamfanin kumbin wanda ke california mai suna spacex mallakin wani attajiri mai suna elon musk bari mu kunna wannan kendar din a cewar kwamanda hali gabanin tashin kumban wanda wannan ita ce kalmar da alan shepard ya yi amfani da ita a kumban amurka na farko da ya cilla dan adam a shekarar 1961 shugaban amurka donald trump da mataimakinsa mike pence sun tafi florida ta jirgin sama wajen cilla kumban wanda shi ne karo da biyu da suka je wurin a wannan satin wasu 'yan kallo sama da miliyan uku sun taya shugabannin kallo ta yanar gizo bisa ga kididdigar hukumar nasa. A gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ci gaban rahotanninmu. A jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta buƙaci majalisar dokokin jihar da kada ta amince da buƙatar gwamnatin PDP mai mulki na ciyo bashin kuɗaɗe kimanin naira biliyan 100 daga ƙasar waje. Sai dai kuma a mai da martani kan batun. Jam'iyyar PDP ta bayyana zargin na APC a matsayin mara makama. inda ta ce ta gudanar da ayyukan ci gaba wa al'ummar jihar a shekara guda wanda apc ta kasa samarwa a tsawon shekaru hudu da ta yi tana mulkin jihar bauchi ga wakilinmu abdulwahab muhammad da karin bayani turkaturkan siyasa ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar apc ta adawa jihar bauchi da kuma pdp mai mulki a daidai lokacin da gwamnatin jam'iyyar pdp ke bukukuwan cika shekara guda da kwatar mulki daga hannun jam'iyyar apc shugaban kwamitin hulɗa da jama'a da kuma yada labarai na jami'ar apc a jihar bauchi comrade sabo mohammed a ganawa da manema labarai ya ce yanzu neman bashin ya wuce cikin gida sai kasashen ƙetare. yanzu kuma yana so ya ƙetare ma duk faɗin najeriya ya je wai wata ƙasa har kuwaiti ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan biyu shine in kasashe a naira ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa baucin gwamnatin ku a sama wato ta tarayya mm. ta ci bashi mm. amma ku me yasa kuke adawa da cin bashin da gwamnatin jihar bauchi za ta yi ka san shi shugaban ƙasa buhari za a iya yadda da shi za a iya aminta da shi domin yana magana ɗaya kuma yana kokari ya faɗa 'yan najeriya gaskiya shi wannan wanmu kuma jagoran gwamnatin jihar bauchi a yanzu gwamnan jihar bauchi na pdp ba za mu iya lamuntan sa ba kuma baya iya magana ɗaya domin duk alkawarin da babu wanda ya cika zuwa yanzu kana sanar da cewa wannan ciwon coronavirus ya jawo faduwan kuɗin man najeriya wanda yake ba taɓa ganin sa ba sannan kuma a kasashen duniya ma ya zamanto tattalin arziki sun faɗi ƙasawar wasu wanda yake dole ne sai an ci bashi don a gudanar da aiki to kuɗaɗen da yanzu yake shigowa ba mu sani ba kuma kuma me ake yi da su ba mu sani ba kuɗaɗen da ake karwa da gwamnatin tarayya da kuma tallafi da yake ta samu a gurare daban-daban domin wannan ciwon da kake magana ciwon zamani na mashakon nan duka ba mu san me ake yi da su ba mai da martani kan batun jigo kuma uba a jami'ar pdp a bauchi abubakar dogon yaro bibi ya ce adawa abin yi ne sai dai a rinka yin mai ma'ana adawa da dai gaskiya ne adawa amma in za a yi adawa a bita a yadda ya kamata ina ganin bashi ba wata gwamnatin da ba ta cin bashi hata ita gwamnatinsu na kwaloluwa yanzu ba su sukan da ta ci ɗan najeriya ba sun iya kansa ba kuma a yanzu lokacin da muke ciki a yanzu nan yadda man fetur ya faɗi warwas to saboda haka ina ne za su samu kuɗin da za su gabatar da ayyukansu kuma su cika alkawar wa mazaɓansu da suka zaɓe su akan gwamnati dole sai an ci bashi amma ba ganin yawancin bashi wato kamar na kasu ne mu dai gwamnatin pdp a yanzu a jihar bauchi ta yi aiki fiye da shekara hudun da apc ta zo ta yi kuma bashi da apc ta ci kamar shawara ne take ba. cin bashi don a gabatar wa talakawa aiki a biya musu bukatan da suke so ba laifi ba ne tunda duk ayyukan da ya a yanzu wanda duka talaka za su mura ne to saboda haka ni na tabbatar maka kaɗan saurara za ka gani zan buga duk basu sukan da foma gamman su lead apc gamman da suka a shekara hudu zan buga maka kowane takarda kuma da yadda aka kashi kuma da approval kuma house of assembly ba da ba su approval ba da na najeriya da na kasan waje zan buga shi a jarida za ka gani kuma na tabbatar in jama'an boshi suka gani ba za su taɓa yafan gwamnatin apc ba gwamnatin pdp mai mulki a jihar bauchi a wani bangaren bikin cika shekara guda da mulki a jihar ta gayyato 'yan jarida daga ciki da kuma wajen jihar inda aka shafe tsawon kwanaki uku ana zagayawa da su fadin jihar domin su ganewa idundunan su ayyukan da ta gudanar a sassan jihar daban-daban abdulhamid muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria A gaida abdulwahab to yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda za ku ji karashin tattaunawa da muka yi da Professor Samuel Zalanga da ke Jami'ar Bethel, Minnesota, inda ya yi mana bayani akan yadda masu nazari ke fassara zanga-zanga da aka yi a jihar sanadiyar kashe bakar fata da wani dan sanda farar fata ya yi. To dalilin da ya sa wannan bakin cikin ya zo ya zama da tsanani akan turawa kuma shi yasa za ga turawan da yawa suke fama da wannan zanga-zanga da sauransu shine idan ka girma kai an dauke ka ka ɗauki kanka kamar kai wani basarauce ne ko kuma rayuwar ka kullum zai kasance na alfarma ne kai ne cikakken mutum amma sauran mutane ba cikakkun mutane ba ne kuma tattalin arzikin a lokacin ya ba su dama su je su yi aikin leburanci mai mutunci abinda nake aikin leburanci mai mutunci shine aiki ne na leburanci amma ana biyan su kuɗi sosai suna rayuwa da rayuwar da ba'ana sosai so komai yana ci gaba haka daidai na dogon lokaci to abubuwa sai suka zo suka canja canjin kowa da suka yi shine kamar abin da na faɗa tattalin arzikin america da na duniya ya zo ya canja yanzu ba ana neman mutane marasa ilmi ba ne wanda za su je kurin suna aikin leburanci mai daraja ana neman mutane masu ilmi wanda za su iya amfani da na'urori wanda ake amfani da su ta wajen ilmin kimiyya da fasaha domin a kirkiro wasu abubuwa to wannan abin ba mutane da yawa ne turawa da yawa ne suke da wannan training ko kuma suke da ba su je makaranta yadda za su yin wannan ayyukan ba akwai turawa da yawa haka wanda ba za su iya yin wannan so abin da ya faru shine ah, wasu ayyukan ba wuya an kai su kamar yadda na faɗa an kai su kasar waje wasu kuma da aka samu mutane ne daga wasu kasashe sun shigo nan kasan wanda suna da ilmi suna da ah, fasaha da basira da za su yi amfani da wannan na'urorin so sai su shigo yanzu yanzu sai ga sun zo sun soma samun kuɗi da yawa fiye da waɗannan turawa da wa'annan turawan suna cikin bakin ciki akwai wani littafi wanda wasu suka wallafa case and dating kuma sunan littafin shine mutuwa saboda bakin ciki kuma yadda wannan zai kawo damuwa ga tattalin arzikin amerika akan cewa tattalin arzikin amerika ya sa turawa da yawa suna mutuwa saboda bakin ciki sai su je su dinga shan kwaya su dinga wani rayuwar iskanci ba don komai ba domin suna kai rayuwarsu ba da wani ma'ana suna da rayuwar mutunci a da amma yanzu saboda tattalin arzikin ta canja an manta da su masu arziki suna ci gaba da kuɗinsu za ka iya ka je ka sa kuɗinka a wani wuri kurin kuɗin kana ta kara arzikin ka je kana wasan ka da rana amma arzikin ka yana karuwa su kuma wannan laborin a wasu kuma wannan talakawan an manta da su to su dama bakaken mutane sun saba da shan wahala saboda haka ah, sau da yawa a cikin su su sun saba da bakin cikin saboda haka sun san yadda suke rayuwa to amma turawa da da suka dauki kansu su ne cikakkun mutane yanzu kuma sun zo sun waye gari sun ga cewa su ma sun zama talakawa kamar kowa suna wahala so bakin cikin nasu ya fi yawa kuma su ba su san yadda za su iya rayuwa da wannan bakin cikin ba to shi yasa Professor Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel da ke Minnesota a nan Amurka. Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu saurare barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. To kamar yadda aka sani wannan shirin na tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. A yau abin da zamu mayar da hankali kai shine rawar da shafin intanet ke takawa a lokacin annobar corona wajen gudanar da al'amura daban-daban na rayuwa. Kama daga ayyuka da kasuwanci da bukukuwa da kuma tarurruka. abubuwa da dama sun tsaya sakamakon cutar amma mutane sun dogara da shafukan sada zumunta domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji muhimmancin yin hakan daga bakin masani Nasir Daniya mai yi mana fashin baki. To yayin da aka gudanar da bikin sallah a cikin makon da ya gabata, za mu ji yadda wata kungiyar sa kai ta matasa mai suna Islamic Umma Relief ta shirya wani taron sallah amma a shafin Instagram. Amira Abubakar na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron kuma ta bayyana min dalilin da ya sa suka ga ya dace a gudanar da wannan taron. Abin da ya sa muka organize wannan event is because cikin tamin da muke yanzu ga ba mu ba mu samun mu yi idin da muka saba yin a kai masallaci a yi sallan idi so wannan taron zai ba mu damar haɗuwa da mata daban-daban daga sassan duniya domin mu shaɗata tare mu kuma tattauna kan abubuwa daban-daban za mu kuma yi wa junan mu tambayoyi domin mu ƙaru da juna abinda ya sa muka choose social media for this event was well, this the obvious factor amma social media is a really good opportunity mu mu samu mutane from all over the world ta ce dalilin da ya sa muka zaɓi gudanar da wannan taron a shafin instagram shine kamar yadda kowa ya sani covid-19 ya addabi duniya mun kuma gane cewa social media wuri ne wanda ke ba da dama wajen haɗuwa da sabbin mutane da kuma isar da saƙonni ga miliyoyin mutane Dukkanin waɗanda suka halarci wannan taron sun fito ne daga sassa daban na duniya, kuma ba wai mun san juna ne ba. Mu duka ba mu san mu sosai ba. To a gaida Amira Abubakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu mu garzaya wurin masani kimiyyar zamani Nasir Daniya wanda zai mana ƙarin bayani kan hanyoyin da yawancin mutane a duniya ke amfani da wajen tafiyar da al'amuransu yayin corona a yanar gizo. Ganin irin yadda matsalolin COVID-19 ko kuma coronavirus suka yi a duniya ya kamata a ce mun taɓa wani abu wanda ya shafi hanyoyi waɗanda aka samu mutane za su ci gaba da hulɗa da jama'a da kuma sana'o'insu da kuma ayyukansu kowa ya sani yanzu ba ƙasashe kasashe masu tasowa ko kasashe ma'anda suka ci gaba harkoki na hada-hada na sana'o'i na zuwa makaranta na ayyukan gwamnati da ayyuka na hannu da ayyuka ko waɗanne iri sun samu matsala saboda hana mutane su yawo a ƙasa ko a cikin mota ko a jiragen sama su kusan hanya mafi sauƙi da mutane suke hulɗayya da jama'a shine hanya ta ah, kamar sadarwa ta ta video conferencing wato kana ganin mutum mutum yana ganin ka waɗannan abubuwan sun kashe kashi kashi na farko shine akwai kamar abin manhajoji kamar applications da suke cikin waya ko kuma cikin na'ura mai kwakwalwa wayoyin mu na tafi da gidanka waɗanda ake amfani da su don kai magana tsakanin mutum da mutum ɗaya daga cikin misalin waɗannan abubuwan su ne whatsapp da duo da sauransu so bayan waɗannan akwai ainihin manhajoji waɗanda aka tanada waɗanda su ne suka fi ba da dama yadda za a yi kamar mitin mutum fiye da ɗaya fiye da biyu goma har su kai fiye da mutum ɗari ma to akwai kamfuna waɗanda suke ba da waɗannan manhajoji waɗanda kuma kusan duk yawancinsu ana iya samun su ga wayoyi na tv da na zamani to da yake da shi wannan abubuwa na video conferencing ba abu ne sabo ba kusan tarihiyan an wuce kusan shekara hamsin da aka fara wannan abun da so ɗaya daga cikin waɗannan manhajoji da ake iya amfani da su zan yi bayani ko kasan akwai lokaci kusan guda goma na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine zoom zoom application ne ko kuma haja da mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka tashi a yi video conference. To ma sauraro lokaci da ya yi halinsa. Ku kasance da ni a mako mai zuwa insha Allahu domin jin ƙarashin bayanin masani Nasir Daniya kan irin hanyoyin da za a iya amfani da su wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa kan shafukan sadarwa. Ni ce taku Madina Dahirin ne shanu daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina Dahiru mai shanu. Sai kuma ku gyara zama ku saurari saƙonninku da kuka aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau na Ali Abdullahi Dogon Bagane inda yake cewa duk da matsalar tattalin arziki da aka fuskanta shugaba buhari da gwamnonin jihohi sun yi nasara wajen tafiyar da mulkin najeriya a cikin shekaru biyar da suka yi a karagal mulki da fata masu rike da kaban siyasa za su ci gaba da cika alkawuran da suka yi wa talakawa sai saƙon haɗin gwiwa daga comrade umar baban yaya tare da rabi'u mai shago dukkansu a sabon gida da suke cewa don Allah ku bani dama mu kira ga shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari da cewa ya cika shekara ɗaya akan mulki a wa'adi na biyu amma har yanzu shiru kake ji wai an aiki bawa garinsu. Ya kamata shugaba Buhari ya farka. Sai saƙo na gaba da ya fito daga Aminu Puyol Baban Yusra maraɗin Nijar. Yana cewa, Salam gidan rediyo mai albarka, yau na shigo wannan fili ne saboda in faɗi abin da ke bakanta min rai a garinmu na maraɗi. ina kira ga jandarmomi da police da guard national kai har ma da pj don allah ku hana matasa zaman fada a garin maradi abin da suke yi shine rashin zaman lafiya tsakanin su. sai dare ya yi ku ga sun ɗauki adduna da kulake da takuba kawai su fada wa waɗansu da suka ɗanyi rikici da su zaka ji suna gudu suna kowa kamar ana yaƙi don allah muna kira ga hukumomi a hana waɗannan zaman fada wanda ke so ya zama wata masifa ga mutanen maradi. don fa ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi. Sai saƙon Malam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama na nuna farin ciki na akan faɗi tashi da gwamnatin jihar ta Yobe ta yi na buɗe mana tashar jirgin sama a birnin Damaturu wanda muka daɗe muna jiran wannan rana. Da fatan Allah ya haɗa mu da dukkan alherin da ke ciki sharrin da ke ciki kuma Allah ya kare mu. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Mansur Almu Gumel ya ce salamun muryar Amurka. 'Yancin gashin kai da majalisun dokokin jihohin Najeriya da ɓangaren shari'a da suka samu tabbas nasara ce ga demokradiyya. Fatanmu shine Allah ya sa su yi amfani da damar da suka samu ba tare da cin mutuncin ɓangaren zartarwa ba. To Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya. Da ɗaɗɗan mataimakin shugaban Sudan ta kudu ya kamu da cutar corona coronavirus. James Wani Igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran Sudan ta kudu SSBC cewa sakamakon gwajin da ya yi ya nuna cewa ya kamu da cutar. An ɗau samfur daga jikinsa don gwaji cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma a yau an gano cewa yana ɗauke da cutar corona saboda haka yana mai kira ga dukkan 'yan sudan ta kudu cewa lalle fos ji a gwada su wannan na daukar matukar mahimmanci saboda matsayi da yiwuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane a cewar igga igga ne babban jami'in sudan ta kudu na biyar da ya kamu da cutar covid-19 ya kuma fito fili ya faɗa masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashin gumal da ya karanto labaran duniya da kuma dan brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri da ma injiniyan mu na yau aisha ta ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc branché sous le monde